Shi ne wannan lambar? Hello? Hello? Mu muka ɗauki Fatima. Kai? Wace Fatimar? Gata. Hello baby. Ke? Dama ke ce? Na babban laki wallahi. Kai, za ka kama da shinkafa kwano uku ko kuma yi mun kai ta. Ku kashe ta. Ba ma buƙatar ta ma gaba ɗaya wannan yarinyar. Ai muguwa ce azzalima, ita ta kashe ƙanina. kai abunku ne na gida mu ba wannan za ku tsaya mana tantama ba ka ka kwano biyu ka karɓe ta kai ka san kuɗin kwano biyun shinkafa ku a yanzu kai za mu fi kai ta wallahi ku kashe ta ba abin da ya dame da ita wannan waye ne mijinki ike cewa kashe ki ba ki da gata dama ubanki ku ki shi ne lambar hello Amu alaikun salam hello to waje hello salamu alaikun. mu muka dauki fatima to kuma sai me don ka dan jan ka daina barin space Ok. mu muka dauki fatima kun kai ta To, shi to kun kai ta action hello Amu alaikun salam Bi Aish. Bi Aish. Bi Aish. bi'ash bi'ash shine lambar hello salamu alaikum mu muka dauki fadima wace fadima Kata, hello baby ke kaga za ka kawo mana shinkafa kwano uku ko kuma mu kai ta kai ka san kudin shinkafa kwano uku kuwa a baka da hankali kaga za ka bayar ko mu kai ta ku kashe ta ai wannan tsinaniya ce ni ma da ina ganta yanzu kashe ta kamar ya ita ta kashe kanina ta same shinkafa bera ya sha ya ce mutu to ai wannan abun ku ne ku da ita za ka turo shinkafar ka karbe ta ko me zai faru ku je ai in dai akan ta ne ba zan turo ko kwandala ba sai dai in turo ma kuɗin da zaka kashe min ita ma daga nan dan ba san ganin ta ne turo kuɗin da zaka kai ta da Allah okay ta muje muje muje rolling ok sabo ne wannan lamba hello salamu alaikum mu muka dauke fatima to da kuka dauke ta sai me kai za ka mana shinkafa kwano uku ko kuma yin mun kai ta kai ka san kudin shinkafa a yanzu kuwa a sai ka faɗa dubu biyu ce da ɗari biyar kai za ka kawo ko kuma yaya ba zan kawo ba ku kashe ta ga ta nan ya kai? bebe ka zo da wuri za su kashe ni bebin wa kai ba ba matarka ba ce kai da Allah budurwa ta ce can dama can dama mu ta ishe mu tsinanniya ce ita ta kashe mun kanina kai ita ta kashe mun yayata a saboda wakar mi dan tana so mai aure da ita su kuma ba sa so ta sa musu shinkafa bera suka ci suka mutu ni zan iya turo ma kuɗi ma dan ka kashe ta kar ta dawo to nawa za ka iya turowa in turo ma dubu uku eh turo turo za kashe mun ita dubu uku eh to yanzu zan turo ma kai da Allah mun so sauka mhm. da bici ba wani ai ai kudin bukatar ta biya ai ce ni ba